Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Yau ma ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Yusuf Aliyu Haranda da sauran abokan aiki muke kama wannan shirin a yau ranar Laraba 29 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. kotun kolin kasar Gambia ta yi watsi da karar da ke kalubalantar zaben shugaban kasar. Kasa ta danne wasu mahaƙa zinare a Sudan. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a Brazil ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. kanan labaran kenan aka saurara a daidai lokacin da ake ci gaba da neman mafita kan lamarin tsaro a Najeriya. Masu ruwa da zaki na ganin komawa ta farkin al'ada zai taimaka. kallon talabijin da sauransu na ƙasashen yamma ya ɓannata al'adunmu wanda ya kai ga abin takaici ga maganar shaye-shaye yan mata na shaye-shaye wasu matan aure ma shaye-shaye suke yi haka kuma za ku ji martani game da gargaɗin da hukumar 'yan sandan ƙasar ghana ta yi wa malaman addinai game da yaɗa wahayin karya. waniya kwan babu shekarar da za a shiga e to wannan yana razanar da mutane da ake ambatun sunansu yana kuma taka hakkinsu na bil'adama sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wannan murtala faruk sanyi ne shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. Kotun kolin kasar Gambiya ta yi watsi da kalubalantar nasarar shugaban kasa Adama Baro a zaben da ya gabata a ranar Talata, inda ta ce karar ta bi hanyar da ya kamata ba, kamar yadda takardun kotun suka nuna. Baro ya lashe zaben ranar hudu ga watan Disamba. da kimanin kashi hamsin da uku na ƙuri'u da aka kaɗa. Abokin takarar sa Usaino Dabo ya zo na biyu wanda ya samu kimanin kashi ashirin da takwas na ƙuri'u. Su kuwa wasu 'yan takara biyu sun ki amincewa da sakamakon zaben wanda suka yi zargin cewar an tafka magudi a rumfunan zaɓe, amma ba su ba da wasu shaidu ba. jam'iyyar dabo ta united democratic party undp ta roƙi kotun kolin da ta soke sakamakon zaben a mako mai zuwa duk da cewar masu sa ido kan zaɓe sun ce an gudanar da zaɓe cikin adalci kotun ta yi watsi da ƙaran ne bisa hujjojin cewar jam'iyyar dabo ta gaza tuntuɓar shugaba baro a cikin kwanaki biyar na shigar da ƙarar wanda ya saba wa tsarin shari'a na gaskiya a Gambia, in ji majiyoyi na shari'a. Jam'iyyar UNDP ta gaza cika sharaɗin doka na goma sha ɗaya na zaben ƙasa wadda ta buƙaci a shigar da ƙara, in ji alƙalin kotun Hassan Jallo a hukumance. Mahukunta a Sudan sun bada tabbacin cewar akalla mutane 38 ne suka mutu sakamakon ruptawar mahakar zinare a yammacin lardin Kardofan a cewar kamfanin haƙar ma'adanai na gwamnatin ƙasar a cikin wata sanarwa da ya fitar ya bayyana ruguzawar rufaffun ma'adanai da ba sa aiki a ranar talata a wani ƙauye mai tazarar kimanin kilomita 700 kudu da babban birnin na kartun. Kamfanin haƙar ma'adanan ya wallafa hotuna a shafinsa na Facebook da ke nuna mutanen ƙauyen suna taruwa a yankin yayin da akalla ma'aikata biyu ke ƙoƙarin gano wasu da suka tsira da ransu ko kuma gawawaki amma dai ba a bayyana lokaci da mahakar za ta dawo kan aiki ba. Kafin Yusuf ya sake da labarai za mu leƙa Najeriya inda ake ci gaba da neman bakin zare don warware matsalolin tsaro musamman arewacin kasar Masu faɗa aji sun bayyana cewa kuma kan tarbiyyar kwarai da aka samu tun daga tushe za ta taimaka wajen kawo ƙarshen miyagun iri a ƙasar. Daga Abuja, wakiliyar Mahalima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani. A kusan kullum magana ɗaya ke ci gaba da ciwo al'umma arewacin Najeriya tuwo a ƙwarya sakamakon yadda 'yan bindiga ke kashe-kashen al'umma da basu ji basu gani ba. Lamarin da ya kai ga kiraye-kirayen gwamnati ta kawo ƙarshen matsalolin na tsaro daga matasa, dattawa, sarakunan gargajiya, malamai da ma sauran al'umma. Sarkin Jiwa Dr. Idris Musa ya bayyana cewa kallon talabijin da sauransu na ƙasashen yamma ya ɓannata al'adunmu wanda ya kai ga abin takaici ba wai yamma na ƙasar nan ba yamma ta turawa ga maganar shaye-shaye yan mata na shaye-shaye wasu matan aure ma shaye-shaye suke yi to amma ire-iren waɗannan yanzu an biya ta al'adu irin ta yamma na turawa wasu al'adun ya zamanto mun mai da su namu ya kai ga yanzu ana gwaji irin su bindigogi koyan bindiga roba ya kai ga yanzu nan har ya zama na gaske a saboda haka ya zama tilas mu kokari mu shiga zuciyarmu a matsayin mu na al'umma ƙasa mu tarbiyyar da kanmu tun daga sama har ƙasa su kuma waɗanda suke ɗauke da bindigogi jirgin nan muna ba basu hakuri da su dubi zuciyarsu su dubi waɗanda ake kashe wannan 'ya'yan adam na irin su Allah taɓo zuciyarsu su aje makaman nan saboda zaman ƙasar na ya mana daɗi da mu da su. Shi ma Ibrahim Sharif ɗan asalin jihar Kano ya tofa albarkacin bakin sa kan komawa kan tsarin gargajiya wajen zamantakewar al'umma. Ina ga cewa wannan tsari da muke da shi kafin tura mulkin mallaka wanda shine tsari wanda na masu unguwanni da daga tai ga tsari mai kyau kuma idan aka ci gaba da wannan tsari zai kawo sauƙi wajen harkar tsaro da kalubalen da muke fuskanta a arewacin najeriya a yau wato idan kika duba lokacin iyaye da kakanni zaki ga cewa idan aka yi bako ko kuma aka yi wani babban malami mai unguwa ko dagaci yana sani saboda a tabbatar da cewa an san wane ne wannan mutumin an san daga ina yake idan yana buƙatar a sauke shi za a sauke shi ko kuma idan yana buƙatar a taimaka masa za a taimaka masa wannan yana taimakawa kwarai da gaske wajen sanin wa yake cikin unguwar wa yake cikin cikin gari ko kuma da ka ina yake to a yau abin da muka tashi da shi shine ga baki ɗayan mu mun manta da wannan al'ada wanda ya taimaka kwarai da gaske wajen koda tarbiyyar yaran da muke da su ma da kuma kula da mutanen da suke cikin unguwar ita ma yar majalisar wakilai ta ce sunana honorable khadija waziri bukar ibrahim ina wakiltan damaturu tarmuwa gujiba gulani federal constituency a majalisar wakilai a gaskiya najeriya duka dole mu sa hannu mu ga cewa komai ya tafi daidai kuma in dai maganar tsaro ne bayan haka ai duka mu yan bil'adama ne duk muna da iyaye wanda za su ce mana bari mu bari to why not a zo a kira kowa da kowa a zauna a sasanta a ji shin menene matsalar a nemi mutane daga legislature da executive da judiciary kona fasinjoji sama da 42 da yan bindiga suka yi na kwanakin baya-bayan nan a jihar sokoto da kuma kisan wasu talakawa a yankin giwa da ke jihar kaduna na daga cikin ayyukan bata gari da ya sa yan arewacin kasar ke cewa tura ta kai bango sai dai gwamnati na kara jaddada cewa tana yin duk mai yiwuwa wajen shawo kan matsalolin na tsaro lima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya A gaida Halima Abdurrauf har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda a goma ke cewa karfe goma sha biyu da minti takwas na dare yanzu dai ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran. A jiya talata Beijing ta zargi Amurka da rashin gaskiya da mugun wasa a sararin samaniya inda aka kusan yin karo na kud da kud tsakanin tashar sararin samaniyar kasar Sin da tauraron ɗan adam da kamfanin SpaceX na Elon Musk ke sarrafawa. Tiangon sabuwar tashar sararin samaniyar kasar Sin dole ta yi amfani da ƙarfin tuwo don gujewa karo da tauraron ɗan adam na Stalin a watan Yuli da kuma a watan Oktoba. kamar yadda wata takarda da Beijing ta mika hukumar kula da sararin samaniya na Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan watan. Bayanin ya ce abubuwan da suka faru sun kasance masu hatsari ga rayuwa ko kuma ga lafiyar 'yan sama jannati a tashar sararin samaniya ta ƙasar Sin. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Sin, Zuan Lijuan, ya bayyana wa manema labarai a jiya talata cewar Amurka ta yi watsi da wajibcin da ya rataya a wuyanta a ƙarshen yarjejeniyar ƙasa da ƙasa lamarin da ke zama babbar barazana ga rayuwa da lafiyar 'yan sama jannati. Hukumar 'yan sanda ta Hong Kong ta ce da safiyar yau Laraba ta kama wasu manyan ma'aikata shida ko kuma tsofaffin ma'aikata a wani kamfanin yada labarai na kafar yanar gizo da ake zargi da haɗa baki don wallafa wasu kasidu masu tayar da hankali. Tashar talabijin ta TVB ta Hong Kong ta ce mutanen shida sun fito ne daga kamfanin dillancin labarai na Stand News, gidan jarida na yanar gizo mai ra'ayin demokuraɗiyya. Wani da ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ya ga motocin 'yan sanda hudu a wajen ofishin kamfanin dillancin labarai na Stand News. A wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta fitar ta ce ta kama maza uku da mata uku masu shekaru daga 34 zuwa 73 kuma ana ci gaba da bincike a gidajensu. Kamfanin labarai na Stand News ya ce ɗaya daga cikin waɗanda aka kama shine Ransom Chan mataimakin edita. wanda kuma shi ne shugaban kungiyar 'yan jarida ta Hong Kong. Kamfanin dillancin labaran ya fitar da wasu hotunan bidiyo na 'yan sanda sun isa gidan Chan tare da nuna mishi sammacin kotu. Ana tuhumar su ne da laifin haɗa baki wajen buga wasu littattafai masu tayar da hankali. Wannan takardar kotu ce kuma wannan katin garanti ne. Haka zalika an ji wani ɗan sanda na cewar wayarka tana kawo mana cikas na gudanar da aikinmu. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai kasar Ghana inda rundunar 'yan sandan kasar ta fita da gargaɗi ga malaman addinai da kan yada wahayi na ƙarya da suke cewa sun samu kuma zai faru a duk lokacin da aka shigo wannan kaka ta ƙarshen shekara. Wanda laifi ne a ƙasar Ghana da zai iya kai mutum gidan gyara hali har na tsawon shekaru biyar. Daga birnin Akara ga rahoton Radwan Abbas. akan haka ne 'yan sandan gana suka bukaci shugabannin addinai su yi la'akari da irin abin da suke ayyanawa cikin sakonnin su na sabuwar shekara suka kara da cewar duk wadda za a sama da laifi za a iya yi masa daurin shekaru biyar a gidan maza jawabin 'yan sandan ya ce a lokacin da shekara ta 2021 ke karewa ma'aikatar 'yan sandan gana na son jawo hankalin ɗiyan gana musamman ƙungiyoyin addinai cewar baikin gaskiyar cewar muna da 'yancin 'yancin addini 'yancin bauta da 'yancin faɗin albarkacin baki duk waɗannan 'yanci na da iyaka shine girmama 'yanci da walwalan sauran al'umma dr irbad ibrahim masani na abin da ke kai yana kawowa a duniya yayi na'am da matsayin 'yan sandan haka ma duk sauran waɗanda na tuntuɓe su akan matsayin 'yan sandan a wannan lokaci matakin da 'yan sanda suka dauka na ga mataki da mai kyau domin wannan abu sabo ne mana a kasan ghana fastocin da aka gani na jiya mazan jiya ba su kasance suna aikata ababa aka ba amma kamar shekara biyar ko takwas kenan eh, za ka ga idan sun je 31st night prayer shekara kuma da yake yau akwai social media Eh, kafofin sada zumunci tsakanin mutane mai shi ya san an dagwara kamara a kansa shi ya hurda cewa wani ya kun babu shekarar da za a shiga e to wannan yana razanar da mutane da ake ambatun sunansu yana kuma taka hakkinsu na bil'adama saboda shi ya kamata wanda ya yi wannan a kama shi a jefa shi gidan yari Ni ne Alhaji Abubakar Siddiq Jibril, eh, Sarkin faila eh, na sabon zango Ankara. Na'am gaskiya ne 'yan sanda sun ɗauki mataki mai kyau sosai saboda babu wanda ya san gaibi sai Allah cewa wani ya mutu. Kur'ani ya yi magana ya ce ba ka san abinda da ka samu gobe ba kuma baka san garin da za ka mutu yaushe za ka mutu ba ba ka sani ba shi sa in aka samu wani malami kamar pasta da sauransu ya zo ya ce kamar shi an mai wahayin cewa karshen shekaran ga kuma an shiga sabon shekara wani ya mutu ina jin babban shirme ne so saboda haka wannan zance da yake 'yan sandan gari sun ɗauki wannan mataki na jin mataki ne mai kyau wanda yake a hana kowa irin wannan faɗi-faɗin saboda yin haka ma yana ta da hankalin mutane addini kuma ya ce kada ka ta da hankalin dan wanka musulmi Tunana muhammad junaid mahmud sarkin zango adam na na ghana fula gaskiya ne irin wannan zututtuka ina kawo tashin hankali kuma yana kawo fargaba zo kai pasta ko ka zo kai magana ka ce ka samu wayo wani kaza ya yi kaza wani kaza ina kawo hatsari ina bari mai shi ko da wani ciwo samun ciwo saboda kowa da yanda yake dokan magana kenan sai sa yana min matatakin da suka kawo matataki mai kyau ne yan sandan na ghana sun ce ba suna adawa da ilhama ba ne suna sane da cewa ɗiyan gana masu addini ne da sun ka yi imani da allah da kuma cewar shi ke da iko akan kowa da komai Radwanan Lamuktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To a gaida Ridwan Abbas wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku da shafukan mu yanar gizo voa Hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. yanzu dai agogon ma'anan washington dc na cewa karfe goma sha biyu da kusan minti goma sha bakwai na dare yanzu kuma sai baki mai yanka wuya fafutukar raba najeriya da yankurin kafa a kasar biyafara a kudu maso gabas da kasar yarbawa zalla a kudu maso yammacin kasar na daga cikin al'amuran da suka yi kamari a shekara mai ban kwana ta 2021 a ci gaba da bitar al'amuran da suka wakana a shekarar za mu kawo muku muhawarar da aka tafka kan lamarin a wani taron dandalin voa da sashen hausa yake shiryawa a abuja inda aka tattauna wannan maudu'in ku biyo mu a cikin shirin jama'a assalamu alaikum A taron tattaunawa da sashen Hausa na muryar Amurka ke shiryawa wato zauren VOA an tafka muhawara ne akan dambarwar yunkurin ɓallewa da wasu sassan Najeriya ke yi da kuma matsayar da gwamnonin kudancin Najeriya suka yi na cewa tilas a baiwa yankin na kudu shugabancin kasar a zaben shekara ta 2023 mai zuwa. To sai dai kamar yadda muka taɓa ambatawa a can baya. Da alama akasarin 'yan arewacin Najeriya da suka sauya tunani dangane da raba kasar. suna nan kan bakansu na goyon bayan rabuwar kamar yadda dan gwagwarmaya injiniya zakari ahmad karoji ya yi matashiya a wurin taron yawanci nan bangaren arewa ba wai arewacin najeriya tana kin maganan su yankin nan saboda akwai wani abin da zai same mu idan suka yanke ba soyayya ne irin namu na arewa da muke son jama'a domin allah ya yi mu arewa bangare ne da akwai yawan jama'a mun san darajan jama'a wannan shine dalilin da ya sa mutanen arewa suke ganin cewa bai kamata a ce kuma daga cikin mu wasu su yanke su bar mu ba ba wai don akwai wani abin da zai gagare mu idan suka tafi ba saboda haka idan aka ce ba za a bar mutanen nan su tafi ba to za mu ci gaba da wannan lamarin har ma sai masha Allahu babu wani lokaci da za a ce najeriya ta zauna lafiya har shekara goma shekara ishirin wannan matsala ta magana za a yanke din nan bai taso ba tun muna yara ƙanana an fara yakin basasa a najeriya a lokacin na ɗan yaro ƙarami mai shekara biyar kuma abin da ya kawo wannan yakin ba wani abu ba ne sai wannan lamarin da muke fama da ita son su ga cewa sun yanke sun zama kasa na kansu suka janyo abin da ya sa muka yi asaran mutane manyan mutane a najeriya a nan arewa mun yi asaran su sardauna su tafa balewa wanda wannan asaran ita ce dalilin da ya sa arewa ta zama ta koma ta zama irin abin da ta zama ya da mu baya duk da haka da yake dan arewa mai son jama'a ne muka danne muka ce mun yafe musu kuma duk wannan abin da yake faruwa manya-manyan mutane daga bangaren ta kudu duk sun san abin da yake faruwa kuma da yawunsu matasansu suke yin abin da suke yi saboda haka ni ina gani mafi ala shine a nemi hanya mafi sauki wanda ba tare da sai an kashe ko kaza ba mu rabu da mutanen nan su tafi su ci gashin kansu. Duk da yake dai shugabannin kungiyar 'yan kabilar Ibo ba su karɓa gayyatar halartar taron da aka yi musu ba. Bisa fargabar abin da kan iya shafuwar su na rashin tsaro idan suka halarci taron. To amma kuma sakon korafin nasu ya isa a zauren taron ta bakin George Daniel. Na zo kuma na ji manyan arewa sun zo nan gaba mata da maza su shine biyafra da yototuwa. Maganar biyafra din nan gaba da mutum da ya gane ya san siyasa ne. Ina mare tuna siyasa sun yi kaban an cire su a harkar najeriya kuma tana sa ba su shugabancin najeriya shi ne shi ne matsalar najeriya ba yau bane aka complain mutane ta magana kan siyasan yan arewa da arewa siyasan addini siyasan kabilanci da siyasan kawai mu ne muna wurin mu da kai mu ci abin gaba daya kawai kuna magana arewa yanzu arewa naku na nan gaba daya shine arewan hausawa da fulani siyasan arewa dinnan shine yau ya kawo har yarbawa suke magana akan wai ojujuwa dinnan har wannan sunan shi sun dubbo nan ya zama wani abu da san shi ne suna magana wai fulani suna kashe mutane a garin su sai aka shiru gwamnatin buhari bata wani ba kai abin ba ta kasa ma gaba daya kashe kashe na garin yamarin nan me kawo ta kwan nan sun ma suna magana fulani ne excuse nasu fulani ne ta kawo magana wai sai suka je cikin jaji suka fara wani abin sojoji a cikin daji wani abin ba boye suka yi ba sun buga a facebook ana trade na mutane a facebook gwamnatin buhari ta shiru ta ganin su daga ba suka fito suka bar kashe mutane a cikin gari kowa ya gani abin gaba daya amma sai a zo daga baya sai a zo a amuramin siyasa a zo a ce wannan arewa wannan kudu wannan duk wannan gaban gaba daya ba shi bane Gaskiya gaskiya shine ya kamata a hadu a duba siyasar Najeriya din nan me yake faruwa ne ya za a sassanta a ci gaba gaba daya amma matsalan su yamirai din nan da yarubawa gwamnati za magana za sassanta yamirai ma gaba daya ba dukansu bane suke so maganan biyafar din nan akwai yawancin sun da su kada biyafar ma ba sa so don suna da gidaje abuja a can ko ina najeriya suna sana'ar su ba sa so ipop din nan kungiya na namdi kanu kuma akwai yara yara wanda ba su da aiki yanzu ka in ka fara wannan bayan najeriya yanzu ka dan rashin aiki daga yara su fika baya kai dan rashin aiki akwai da yawa kuma akwai manyan su ma masu ilimin ma a kasan waje masu bin namdi kano din nan maganin da za a zanna a shirya a sassanta shi kuwa nasura ashir sharif ɗaya daga cikin jagororin haɗakar ƙungiyoyin arewacin najeriya da suka je kotu domin nema a karɓa bukatun masu neman ɓallewa ya ce kurakurai biyu da aka tafka a can baya su ne dai suke haifar da matsaloli a tafiyar najeriya zaman ƙasa ɗaya duk wanda zai ce da kai wai iyayenmu sun haɗa najeriya bai kamata mu mu rusa ta ba wannan ba magana ba ce bature ne ya zo ya haɗa mu wanda bai san ba bai san tarihi ba bai san history ba rana a tsaka izo saboda neman inganta tattalin arzikinsa ya kafa mana abubuwa ta yadda shi zai amfana da tattalin arzikinmu sai zamanto haɗuwar wasu sun nuna su ba su yarda da ita ba ka je ka duba tarihin duniya duk kasashen da suka yi operating republic babu kasar da suka samu civil war aka ba wa kabilar da ta jagoranci wannan civil war din damar shugabancin kasar ko ba ta mukamai daidai da ragowar kasar duk duniya ba wanda aka yi wa irin wannan banda a najeriya shekara tara bayan civil war aka ba su mataimakin shugaban kasa aka ba su shugaban majalisar tarayyar kasar nan sannan kowa ya sani a halin yanzu ibo shi yake rike da kasuwanci commerce and trading kenan kasuwanci da ciniki da sinikayya su suka fi kowa yawan ma'aikata a cikin bankunan kasa bankunan kasa su suke juya tattalin arzikin kasa da haka baci wale rabin tattalin arzikin kasa a su yake to wanda yake rage tattalin arziki ya ce da kai wai shi an ware shi an ware shi wai ba a yi da shi wannan kagazance ne na san zuciya da haka mu position din mu shine da a zo a zauna ana kashe mutane babu gaira ba dalilin zubar da jinin mutane in har ba za a cire su da ƙasa ba to a zauna a je su a ba su dama su taru gaba su ibo a najeriya su yi ƙuri'ar raba gaddama a tsakaninsu bisa sha ido na majalisar ɗinkin duniya da african union su zaɓi najeriya suke bukata ko ko biyafara suke bukata in suka zaɓi biyafara a tattara a ba su ƙasa su je su yi ƙasa su in sun zaɓi najeriya to sai a zauna a sharaɗi a kan duk mutumin da ya sake ɗago maganar biyafara balle ya ɗau makami yake yakar gwamnatin ƙasa ko yake yakar wata ƙabila ta ƙasar dole sai an yi wata doka an yi wani tsari an yi sabon tiriti da zai zauna da ƙasar nan amma wannan abin da muke a birin din wallahi ba za ta taɓa haɗewa da najeriya ɗaya mai idanu ba to sai dai kuma ba duka 'yan arewa ne ke da ra'ayin cewa raba ƙasar ne mafita ba kamar yadda muktar ishaq ya kasai wani kwamishina daga jihar kano ya jefa tambaya ta yaya nema za a raba Najeriya? Da mutumin kudu da mutumin arewa wanda yake cewa a raba Najeriya. Ai rashin hankali ne. Wannan shine gaskiyar magana. Idan an zo an ce an ba da arewa mutanen kudu su tafi da yan za su je suna rigima tsakanin yan niger delta da yan ibo za su je suna rigima tsakanin yarbawa da wa'annan mutanen da suke cewa a raba ga najeriya idan ka zauka ka ce arewa mun zo mun wannan ga yan niger delta yan middle belt kuna cewa su sun yi recognizing middle belt mu muna cewa ba mu yadda da middle belt fa duk wa'annan abubuwan haka kasar za ta zo ta zauna sai da haka ni abin da nake gani tunaninmu na 'yan najeriya da masu iliminmu da malamanmu da 'yan siyasa mu dawo da hankalinmu kan ya za a yi ƙasar nan ta dawo da zaman lafiya irin na baya idan aka samu zaman lafiya to sannan sai a zo referendum da ake cewa za a yi kamar yadda aka faɗa sudan ma da ka ba da misali ai sudan ma an yi kashe-kashe kafin ma a raba ƙasar amma an ka ɗauki saskulabakiya yanzu sun rabu ko tsinke ko kare ba a kashe ba zama suka yi a tebur suka raba ƙasar sai da haka idan aka dawo zaman lafiya yanzu idan ba zaman lafiya duk me za ka iya yi a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin cubayiro diodo ne da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka yau a gaida Murtala Faruk Sanyin na idan aka biyo mu a shirin hantsi nan da sa'a ɗaya da rabi za ku ji cewa A baya-bayan nan ne dakarun rundunar sojan ƙasar Najeriya da ke runduna ta 82 a birnin Enugu ta ce ta kama wani Mr. Gooden Inamdi da ke zaman shugaban ƙungiyar nan da ke fafutukar kafa ƙasar Biafra ta IPOC da ke Enugu. To sai dai kuma ƙungiyar nan da ta yi ƙaurin suna wato IPOC da ake zargi da halaka ɗimbin rayuka. Tuni ta musanta bayanan na rundunar sojan ƙasar. Musa Cina Anzo Inwachiku shine mai magana da yawun kungiyar kungiyar ta IPOP bangaren kanan Mr. Inamdi Kanu. To idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi kamar yadda na faɗa za a ji cikakken wannan rahoto don nan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Kotun kolin Gambiya ta yi watsi da kalubalantar nasarar da shugaba Adama Baro ya yi a zaben ƙasar da ya gabata, inda ta ce ƙarar bata bi hanyar da ta dace ba. kamar yadda takardun kotun suka bayyanar. Mahukunta a Sudan sun ba da tabbacin cewar akalla mutane talatin da takwas ne suka mutu sakamakon rubtawar mahakar zinare a yammacin lardin kudancin kasar. Jimillar garuwa shida a jihar Bahiya, da ke arewa maso gabashin Brazil ne ke cikin dokar taɓaci sakamakon ambaliyar ruwa a ranar Talata wanda aka yi ta samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya tun daga watan Nuwamba har ya zuwa yau. Haka kuma an ji cewar ajiya talata Beijing ta zargi Amurka da rashin gaskiya da mugun wasa a sararin samaniyar sama, inda akalla aka kusan yin karo na ƙud da kud tsakanin tashar sararin samaniyar ƙasar da tauraron ɗan Adam da kamfanin SpaceX na Elon Musk ke sarrafawa. To madalla a gaishe ka masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shi a wato a shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da an tsi wato nan da sa'a ɗaya da rabi za mu ji mu ɗauke da wani sabon shiri da karfe takwas na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin ciwon ya mace. Domin sake jin wannan shirin za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo voahausa.com da ma shafinmu na facebook Wato yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Nisar Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na safiyan nan. Salamu alaikum.